رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من صار على منواله واقتفى آثاره إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن wa musulmi barkanmu روا أولنا وتانا رمضان من البركة muna ma kuma juna lale marhabin har yau zuwa ga wannan majalisi na tafsiri wanda yake kulluwa yake maimaituwa a kowace rana a wannan babban masallaci cikin masallatanmu na wannan babban birni kaduna to kamar da aka saba kafin tafsiri inda akwai tambaya musamman muka ce waɗanda aka rubuto aka samu dama aka ɗan leka abin da aka rubuto to mukan fi sha'awar a karanta su sai mu bayyana abin da Allah ya hore mana akwai tambayar ne? to bismillah أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم akwai tambayoyi kusan guda uku aka rubuto shi a zere na farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah tambayan ya yi shi turanci ne ya ce how is zakat paid on revenue from rent of houses and shops how can zakat be paid on revenues realized from shops you own and the like okay zakat is to be deducted, to be given out of the revenues of the shop you own, not from the value of the shop itself. As an example, if somebody owns a shop in Kaduna here, for example, and in the shop he sells and buys goods. So you calculate the profit, what you have realized out of the purchases and selling. If what you have sold has reached what I call zakatable rate and it has reached complete 12 months in your hands. then you calculate it based on 1 over 40 if for example the revenue has reached say 100,000 I mean 1 million naira so you divide 1 million naira out of 40 take 1 over 40 and give it as zakat is not the shop. You do not give zakat out of the value of the shop. No. It is from the revenue. What you have realized, the profit. You join them together, you calculate, and then you share it by 40, give 1 over 40. I emphasize, until such money has reached one year, it must have clocked one year. That is the nisab and then wahala alayhi al If that is clear, that is how zakat is given out of things like this. Similarly, if somebody owns vehicles and the vehicle transports goods from say Kaduna to Lagos, zakat is given out of the money, so realized, not out of the car or the vehicle, because it's not meant for selling and buying. That is how you give zakat out of these kind of revenues and I hope that is clear. <clears throat> Uh, uh, if you are a visitor prayer castle. it is possible to join two prayers while you are in your hotel or guest room. Kasru or shortening a prayer is uh, a facility that Allah has given us. Allah means for you ease, not difficulty. So if on a journey in your hotel room or wherever you have as an accommodation, first you are allowed to shorten any four rakat prayers like Zuhr and Asr to two. But the question is, can I join my Zuhr and Asr at the same time? The answer is yes, you can. If most especially you are praised. Let me say praised by a praising situation. For example, you are going to have a meeting after Zuhr that goes on until say after Asr and you run short of time. In the hadith of Ibn Abbas in Bukhari, you can combine the two. Even though the Prophet ﷺ joined Zuhr and Asr while in his home, not on a journey. But we can make what we call an analogical deduction, clear out of it. That you can combine the two, though in the comfort of your hotel room. You pray dhuhr and then draw asr down. It is called jam'u taqdeem or ta'khir. That can be done. Alright? That is the view. Even though it will be better in the second thought to leave it to say them separately but we're talking about permissibility, legality, legitimacy, and the answer is yes. Wallahu a'lam wa bihi tawfiq. The last question goes like this. Uh, we are running a cooperative society and we want to buy goods from the market and sell it to our members for, for profit. We are considering either to make them take the goods and pay for it at a higher profit over a period of time. And the profit depends on how long it took the members to pay or how rightly, asking them to take the goods at 5% profit markup. Please, which is the best way to carry out this threat Islamically? May Allah bless your knowledge. Which is sent to you and all of this. You see, it seems there is a kind of a mix-up in the way the question is formulated. But let me say, if somebody runs a cooperative society as mentioned and captured in the question, it is allowed to buy goods and sell it to those in need of buying. But I understand this thing you are talking about sounds like what you call al-bay'a fil bay'atayn. In Islamic commercial law, if you buy something, a commodity, that you want to sell it, and somebody is in need of buying it, sell it to him with the price of its time. Take this cellular phone, give me the money, my markup is, for example, 20 naira 40 but if you mean take it since you are not paying now until after a month so it should attract larger or bigger profit that means the commodity is one but you have two pricing system on it that is called al-bay'a fil bay'atain which is not permissible according to preponderant view of the scholars do some look at it as something legitimate and legal, but it is, I'm, a, you know, you know, it is, uh, I don't like it. I mean, I'm apprehensive. I will not prefer it. So you can buy something and sell it now. But if you give it two prices, either buy now 20 naira, next month 30 naira, one commodity with two price, that is not recommended, is not liked, is not permissible according to the majority's view that I have come to know. I don't know if that's what your question is all about. So you can run your own culture society, which is highly encouraged because you engage in benefiting from one another's experiences in life. But by the time you want to sell, sell it based on Islamic teaching, which does not allow riba or interest or usury. So you cannot sell it based on set by now lower price if it is later higher price that is not allowed wallahu alam bihi tawfiq tambaya da wani kuma an kare wannan ko cewa zaka iska wasu idan suna tahiyya in aka zo a tashahud sai ga an yi haka na'am an idar da sallah ana tasbihi to sai ne eh idan mutum ya kare sallah wajen na dauka kana nufin a cikin sallar ne in ana tasbih sai ga mutum yayi haka ko yana da asali Allah ban san asalin sa ba shi ya kamata a tambaye shi gafata malam wannan ina ka samo shi bai kenan wannan kuma sai tuna min da waɗanda in suka zo tahiya in suna tahiya in suka zo sallama sai ga an yaka kullura in za sallama sai a ɗan da ke cinye haka shi wannan bid'a ne ba shi da asali babu inda aka ce in kai ta hiya dalara kai mara in ka zo kuma ce mutum ya haka ya daga cikin abubuwan da ba su da asali a sallah ko ka iske wasu in suna sallah naka ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin sai ganci amin sallah kuma ake mata wasa ga mutum suna juyawa kan na misali ana sallah amin wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne da fata an gane ko abu ne muhimmi a kiyaye tambaya ta gaba wato tambaya ce wani yayi tana da kuma jin hankali malam mu masu tafiye-tafiye ne mukan sauka a wurare daban-daban hotels hotels waɗanda wani lokaci hotel ɗin da safe akwai tanadi na ba da abincin kalaci da ake kira buffet kun sani wanda za ka je ka ɗebo ɗebi da kanka ne to a jerin abin da aka ajiye a ubilillah abu ne mai soki ka ga ainihin wata kasa sun faɗa sun rubuta a ce da kai nama aladin ana yi kwace da ke bacon ne su sauransu dai misali to tambayar ita ce eh mun yi da wani abin haramun ne cin ni haɗa ta da kana musulmi ma matsalar da suke magana kai kwanon da ake ajiyewa a zuba abincin malam ko ya kamata mu yi kankanin amfani da kwanon wajen zuba wani abincin ba aladan ba a'udhu billah ko abinda suke kira cokalin da ake ɗebo abincin a zuba sai ce da kai ni na ga alamar romo to ban sani ba wancan ne ko wannan ne mukan samu kanmu cikin mushkila saboda tsoron fada ma abin da Allah ya hana kuma na tabbata wannan tambaya ce muhimmiya ran mai imani ke wannan tambaya. Allah kuwa wanda bai damar ta ne ba komai to mun samu kanmu gaskiya a hali gashi iri-iri ne ni shawarar da zan bayar a irin wannan masu tafiye-tafiye irin wannan farko dai mutum ya sa tsoron Allah a zuciyarsa ya san abin da ya halatta gare shi ya ci a matsayinsa na musulmi kuma ai ya san abin da bai halatta gare shi ya ci ba in ya zama larura sai ya je irin cin wannan abincin ah da zaran ya ga abin da bai halatta gare shi ba ai sun maka adalci sun ce da ke wannan abu kaza ne sun gaya maka ai sun kare maganar kwano inda ba ka kaga kwanon bane cike da ainihin maiko kuma kai da alada ne amma a wanke ta a sani na ai tasoshin ma ai ban suke ai a wanke cikin tsafta wanda ka babu komai ina ronka da shi ka dauka ka dibi abincin ka wanda ka san ya halatta gare ka ni ba na ganin da wata matsala ce idan ko aka rasa wani kwanon da za ka yi amfani da shi saura masu maiko ne kawai kuma ka gane wanne da to ka bar shi kawai dama yuribuka ila me mana sai ka bar dan ka huta da fatan gane ko wannan ita ce amsa dangane da irin waɗannan matsaloli da ainihin aka tambaya sai tambaya ta ƙarshe malam menene hukuncin na ga mutum wanda yake ba musulmi ba yana cikin matsananciyar bukatar abinci da abin sha ya halatta in ba shi abinci na da abin sha nawa sai mu ce ya halatta don mutum ne ai in ne ba kana nufin za ka ba shi don ya ci ya ji daɗi da ƙarfi ya je inda yake bautarsa ba ne inda ake zagin Allah a ce Allah ɗa to in wannan ne to baya halatta ka taimaka wa mutum kan ɓanna amma kasancewarsa mutum kuma kana da abin da za ka ba shi ba kuma wasu ne da suka fi cancanta ba misali kana da aya suna cikin yunwa don me za ka ba wani yana da bukata kana da abu extra sai ka ba shi ka nuna masa hali na musulunci da karamci in yi soka ce haka addini na ya karantar da ni la'alla wannan ya zama dalili gare shi na shi ma ya gane gaskiya ya shigo hanyar gaskiya don a gudu tare a tsira tare Allah ya samu dace sai tsokaci tsokaci da nake yi Shi ne, sai ga watan ramadan mai albarka irin wannan in ya zo masha Allah wani ke gaya min kafofi na yada labarai irin kudade da suke samu kawai saboda sanya tafsirai a gidajen rediyo ko talabijin kudaden karka so ka ji ko na waje sai to kamar kuma wata kasuwar tallata gasa ne nima a sa tafsiri alhaji wani ka je ka sa a biya a kuma wannan sawa ɗin kudi ne mai yawa ana magana miliyan da ƙari da sauransu har wani mai tsokace ce malam inda za ka yi lissafin kudaden da ake kashewa da wanda suka cancanci a yi tafsirin da sauransu Allah na tuba Allah gyara halaye mu gaba ɗaya yake cewa sai kudin ya kusan miliyan wajen 300 su ce kai jama'a to wai sai ka tsaya ka tambayi kanka abin wai gasa ne dole sai an ji ta dole sai an ji taka in ka san baka da ƙwarin bayyana wannan littafi na Allah me naka gasa ne abin misali ko da ma wanda yake gani ya iya ko ana masa gani ya iya din shin wannan shine mafi muhimmanci ko ka irin wannan tarin kuɗi a ce to nan? a bazama ma ƙauyuka ramadan na zuwa kai je ka ƙauye kaza local government kaza kaduna tana da kano komai nawa in tambaye ku to local da 24 uku na kaduna a cuta kake ji local gamman kaza nan za ka je ka zauna ka yi tafsirin a ƙauye masu musulunta ga ɗaukan ɗauki nauyinka da abincinka da abincinka da nauyin iyali da Allah ka je can ka yi ya fi muhimmanci da a ce birni ya cika da kasuwar tafsir na alkhairi ne amma shi alkhairi ne ai ko kuwa kai kenan na biyu furannin kuɗaɗe masu yawan gaske abinda za ka faɗa shi za faɗi sai ka iske yana buɗe kamar ƙofar gasa ka iya wani bai iya ba ka ƙware wani bai ƙware ba Allah shi sun zukata ba mai hukunci sai Allah Allah ya gyara ayyukanmu gaba ɗaya tare da cewa kuma akwai alkhairi ai tunda mun ba watan Ramadan ba ai ba ai alhamdulillah saboda lokaci ne inda Allah ke ƙara bayyana littafinsa duniya ta ƙara sani tare da haka sai muke cewa a iya yin haka ɗin amma a kai sauran wurare a yada amfanin don kalla ko ba komai ka hutar da mutanen ƙauye daga zuwa birni don su ji gashi an kai musu har gidansu malamin da suke ji malam wani kenan gashi har gida har ƙauye ya je ya haƙura a ƙauye inda ma ba wuta ya kwana a masallaci muhimmin abu dai shine karantar da addini da na tabbata wannan zai taimaka wajen rage wato wannan tushewa da ake samu da kuma barin mutanenmu da ke ƙauye ka iske wasu suna zuwa suna tallata musu addinin ƙarya musamman sauraka wannan tsokaci ne da fata Allah cikin rahamarsa da ikonsa da baiwarsa ya ba mu ikon gyara irin wannan yanayin inda kake da wuri da ya fi cancanta a kai tallata addini na'am kar a yi nawa kar a yi sanya kar a yi shawula-wula a tafi a je wurin a kashe dukiya a wurin yadda birni ke bukatar tafsiri wallahi ƙauyukan mukusun sun da birnin don za ka je ka fa mutane a ƙauye ma ake zan ba su iya ba ka tambaye shi menene hukuncin jinin haila in na azumi wallahi bai iya ba to lallai ƙauyukanmu na bukatar karantarwa fiye da yadda kake tsammani ban sani ko na gaya muku ba daga cikin abin da ke faruwa na taɓa zuwa ɗaya daga cikin ƙauyuka wani yake gami ya ce malam wani saurayi ne ya yi aure to da yake yana zuwa karatu cikin birni bayan auren nan ya kwanta da matarsa sai ce mata to mu je mu yi wanka wankan janaba mu dan bakin ta ke da wuya sai ce wankan me kace aka ce da kai ni karuwa ce ka ce mai wankan janaba wai ita iya karatunta a yi wankan janaba sai karuwa akan wannan ta yaji a wannan ƙauye ne mutanen ƙauyen ke ban labari suka ce malam gafa abin da ke faruwa kaɗan ne cikin kwaban da ke faruwa da haka ya kamata karatu suka a dinga zuwa ƙauyuka na'am duniya cika alhamdulillah kuma ba za a daina ba amma ƙauyukan mu har azumi ya kare wani bai taɓa ganin malama ne ba kuma suna ƙwari da rediyon suna saurara kuma wallahi zuwa aji a kwana a karantar yana da matukar tasiri sai da tsamaninka sai rage yawan wata gasa a gari da gasa ba ma gasa ba ne tun kari samun kwancin labari wannan dai matar ta yi yaji saboda wai an ce mata mutunci an ce tewon kan jana kuma ga ta ba karo ba ita to shi ne ta je ta gaya wa mahaifiyarta sai uwa ta ce kyalai shi mutumin banza ni da babanki mun taɓa wankan janaba ne mai fa gyara fa kenan fa to wannan kaɗan ne cikin abin da ke faruwa wannan nake gani a lokaci irin wannan a ce a samu lokaci a shiga ƙauyuka a yi musu bayanin yaya ake wankan janaba yaya jinin haira yaya ake ba da zaka yaya zakan shanu zakar amfanin gona ya ake i'tikafi musamman a watan ramadan yaya ake azumin da ke bata azumi da yawa ba sa samun wannan kaso mai tsoka na karatu abin gabaɗe don mun taro a birni mun cika sannan kuma kowa Allah Allah yake sai an sa shi a ji a rediyo ko a ji shi kaza kaza Allah ka tsarkake niyoyinmu ka sa dan kai muke ya rabbal alamin inda muke da gyara kuma Allah ka sa mu gyara karanto mana na'am za a yi daga baya insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن ومساكن طيبة في جنات أبي ذلك الفوز العظيم الله تبارك وتعالى يفعل أتكن ونن سورة للمبا 61 وتو سورة Affafi bayan mun ji bayanai daga farko Allah ya koro mana hanyar da ita ake bi wajen samun aljanna daga cikin hanyoyin yayi maganan wato kasuwanci tunjikum min azabin alim sai ce in kuka yi irin wannan kasuwancin to ya gafir lakum zunubakum Allah zai gafarta muku zunubanku wa yudkhilkum jannatin ya shigar da ku gidajen aljanna Ta min tahtil anhar waɗanda koramu ke gudana karkashin su wa masakin ba fi jannati adnin da kuma gidaje daɗaɗa masu ni'ima wato cikin aljanna irin na tuturta adin aljanna wanda in an shiga ba a fita Allah ka bamu zalikal fawzul azim wannan fa shine rabo wanda yake babba na'am ukhra tuhibbunaha نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين الله تبارك وتعالى يتي وأخرى تحبونها وتقراباتها كما دكوكي صنت يتي نصر من الله وفتح قريب نصر دقى أبنجي لكم بودي ننكس وبشر المؤمنين كي بشارة قوة لسكي مؤمنين آية قبا

طائفة من بني إسرائيل طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم يا أيها الذين آمنوا يا قوة لسكي إيماني كونوا أنصار الله ku zamanto masu taimaka ما addinin الله انصار الله kama qala isa ibn maryam kamar da annabi isa dan maryam ya gaya ma alhawariyin hawariyawa su ake kira almajiransa da disciples waɗanda suka ganshi suka ɗauko saƙonsa suka san manzancinsa ba su jirkita addininsa ba ba su ce shi ɗan Allah ba ne ko ɗayan trinity Allah ɗa uba ruhi mai tsarki hawariya waɗanda suka san annabi isa ba su jirkita addini sun faɗi wannan ƙaryar ba Allah ya ce to ku zamanto masu taimaka ma addini yanda annabi Isa ya gaya ma hawariyawa ya ce da su man ansari ila ilallah cikin kowa zai taimaka min wajen iyar da saƙon Allah ƙalal hawari yona waɗannan almajiran sai suka ce na nahnu ansarullah mu ne masu ba da wannan taimakon shi yasa daga nan ma ake ce da su nasara aka ce daga nan aka ɗauko sunansu daga garin nazareth sunansu kenan nasara ba masihiyuna ba duk waɗanda suke kiran kirista da suna ko kiristanci masihiyya kuskure ne ana samu wannan ta cikin sahun ɗaliban ilimi su kira christianity wai masihiyya allah bai kira su masihiyya sunansu nasara babu inda nassin ƙur'ani ko nassin hadisi ya kira wannan addini da suna masihiyya ko kiristoci masihiyu sunansu nasara arabtum dalili kuma aka ce ainihin asali daga wannan suna ne da su hawariya suka ce nahnu ansarullah mu ne masu taimaka ma addinin Allah fa'amana amana ta'ifatun min bani isra'il sai wani yanki daga cikin banu isra'ila suka yi imani wa kafara ta'ifa wata jama'ar kuma ta kafirce fa ayyadana allazina amanu ala adwihim sai muka karfafi waɗanda suka yi imani akan makiyansu fa asbahu zahirin suka waye gari su ne masu galaba Allah ka rubuta mana galaba ka rubuta mana nasara ka ɗaukaka addininka da masu bin addinin sau da ƙafa ka tsare mu daga gocewa gabarin hanya yan wa musulmi wannan sura ta kammala a yanzu sura mai lamba 61 suratul saffi yadda ta kammala Allah ya kammala mana rayuwar alkhairi da albarka za mu ji sabo sura suratul jumu'a sura mai lamba 62 iqra bismillahir يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم سنوا بعث في رسولا منكم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا wannan sura sunanta kenan suratul jumu'a wato surorin qur'ani kan samu suna dangane da ko kuma a dalilin wani lafazi wanda ya zo a cikin ita sura din sai ka iske an ambaci wannan sura da wannan sunan misali wannan sura suratul juma'a tare da cewa sunan ya fito karara idan nudiya lissalati min yawmin juma'a sannan ji kuma ta yi magana kan hukunce hukunce ita juma'a din ita ce sura mai lamba 62 adadin ayoyinta duka duka guda 11 ne kuma adadin kalmominta kalma words kalma 177 ne haruffanta guda 700 ne da 49 kuma sura ce wadda take madaniya an saukar da ita a madina bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama in ka so ka ce mai gamammiyar kyauta ar-rahim mai keɓantacciyar kyauta yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malik al-quddus al-aziz al-hakim ma fis samawati abinda ke cikin sammai da abin da ke ƙasa yusabbihu lillah yana ma Allah tasbihi shi ko Allah nan shine al-maliki sarki mai mulki duk wanda kace da shi maliku to mulkinsa zaka iske ina mulkin bawa bambancinsa da na Allah hanyoyin ma da yawa farko dai kai ko da kai sarki ne to kana mulki ne a iya masarautarka ɗaya kenan kana mallakar abin da ka mallaka ne hularka taka ce tawa-tawa ce ba na mallakar kayanka ba ka mallakar tawa shi ko Allah mulkinsa ba shi da iyaka aikin na biyu mulkin mutum da na Allah mulkin mutum fararre ne tunda ko fararre ne dole zama mai ƙararre faro ne ƙaro shi ko na Allah mulkinsa abadal abidina ne kuma na Allah baka ce ya fara lokaci ka ba. amma ka ce sarki wani ya fara mulki lokaci kaza ya kare lokaci kaza to wanda mulkin Allah mulkin Allah ba a masa iyaka kan yanda zai yi amma kai ko da shugaban kasa ne ko gwamna ba ka iya tafiyar da mulki sai abin da tsarin mulki ya shata maka an maka sasari da iyaka har ma in kai abin da ake kira extra constitutional decisions a iya maka impeachment a tsige ka wazin tsige Allah a'udhu billah to da haka kenan mulkin Allah ke? da fata an gane ko da haka da Allah ta'ala ya kira wani yace da shi sarki wa qala al malik utuni sarki yace wannan aro kawai aka bashi hakikanin mulki na Allah ne na biyu sai ce al-quddusi Allah shine al-quddus mai cikakken sarki. sannan al-aziz ubangiji azza wa jalla babu tawaya tare da shi saboda cika tsarkinsa baya mantuwa baya barci baya kasawa na'am shekaru ba sa riskarsa ballantana ya gaji yau ita gajirwa ma yi fito mutuwa ya ta amma da ni da kai da kowa za mu tsofe za mu mutu za mu tashi daga aiki wata ran mutuwa ta zo to kaga cikar tsarkin Allah ne mai mulki mai kuma tsarki wanda babu irinsa al-aziz mabuwayi ma'anan mabuwayi babu abin da ke gagaran Allah kuma alhakimu gwani ba a ba'atha fil na rasula Allah shi ne wanda ya aiko da rasulan wani manzo fil na cikin mutanen da ba su iya karatu ko rubutu ba Shi ne al'ummiyi na kina. don mutanen makka su iya karatu ba an gane su iya rubutu ba Su ne al'ummiyi a to shi kansa manzon sallallahu ana kiransa al-ummi alladhina yattabi'una sunnabiyal ummi shi ma annabi ummi ne wanda bai iya karatu da rubuta ummi shi na manzon Allah in kace masa ummi girmamawa ne sauran kuma ba girmamawa ba shi yasa in kace da annabi al'ummi wasu a fassara na turanci suna wata fassara mai muni wadda takan kai mutum gari da in ba Allah ki Allah Allah kare mu sukan ce al'ummi wai the illiterate la wannan kalma haramun ne ka fassara al'ummi in manzo Allah kake nufi amma wanda bai iya karatu da rubutu ba na in kace da shi ummi illiterate yayi amma shi ko manzo sallallahu alaihi wasallama ai malamin malamai ne ba tare da kuma human malami ba karatu yayi waye sanar da shi allamahu shadidul quwa dan me zaka ce literate turancin ka bai yi ba kai shirme kuma zai iya haifar maka da musiba sai dai ka ce the unlettered haka wasu ke fassarawa to dama dama makalmar ummi illiterate ba annabi muhammadu dan abdullahi ba sallallahu alaihi ta hanyar wa ka samu wannan qur'ani ta hanyar wa ta ka san Allah ilimin oceanology ilimin deep sea labarai daki-daki ya koya maka wannan ilimin embryology haɓakar yaro a cikin wato ciki taliban binsa ya yi kasan wannan haɓakar mutum ya koya masa Allah ne ya ilmantar da shi wa allama kamalam takun ta'alam ashe ko wannan haramun ne ka fassara wai al'ummi da wacce kazamar fassara ta turanci sai dai ka keta wani wuri amma ba muhammadu rasulullah ba sallallahu alaihi wa sallam Allah ce shi ne ya aiko fil ummiyina cikin mutane waɗanda ba su da karatu ya aiko musu da ainihin rasulun wani manzo minhum na kenan daga cikinsu ya'ani ɗan uwansu ne annabi sallallahu alaihi mutumin makka ne ba shi ne ba da ne ba hashimi ne kenan sun san shi sun san labarinsa me yake yi yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyinsa wayu zakiyin yana tsarkake su kamar yaya mana yana karantar da su abubuwan da ke tsarkake su gabarin shirka gabarin kisan kai gabarin yaƙi yaƙe gabarin zinace-zinace ko kai in ka karanta ƙur'ani kawa a su ƙur'ani ya tsarkake ka kenan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma yana kuma ilmantar da su dokokin da ke cikin littafi wal hikma da sunnarsa malamai suka ce duk inda ka ji a ƙur'ani aka ce alkitab wal hikma aka gwama alkitab wal hikma alkitab ƙur'ani ake nufi alhikma kuma sunna ake nufi in dai sun zo combine haka al'imamu shafi yake cewa na ji daga bakin malaman da na yarda da karatunsu cewa duk inda ka ji ƙur'ani ya gwama alkitab wal hikma alkitab alƙur'an alhikma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da haka duk wanda yake shi ba shi ba hadisi ba sunna qur'ani zalla zai rike to kwatacce ne saboda kai aka ba qur'anin mai bayanin qur'ani shine annabi sallallahu alaihi wa sallam da haka idan ka aje karantarwa to tabbas ma qur'anin baka yi imani da shi ba saboda haka yana karantar da su alkitab alhikma wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin ko da yake sun kasance kafin haka والله سنة تكم فتا ودتك تفيلي كررا وآخرين منهم وآخرين منهم لما يلعقوا بهم وهو العزيز الهديد شكبا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء wa ذو Minhum? akwai wasu kuma yan baya ai ka gane yayin bayanin sahabbai ne wanda aka aiko annabi cikin su da ba su karatu sai ta kuma wa na. akwai wasu da za su zo a ƙarshen duniya minhum su ma bangaren waɗannan ne ya aka muka zama bangaren su ai ta fuskar imani an gane ko minhum daga cikin su suke amma kuma lamma yan haɓo bihim ba su sadu da su ba kana jin abubakar na siddiq sai ka ji kana son shi inda kana da imani umar ibn khattab sai ka ji kana son shi inda kana da imani usman zunnurain sai ka ji kana amma kana da imani amma lamma yan haɓo bihim amma ba su gan su ba ba su riske su ba amma Allah ya haɗa su cikin wannan falala wajen aiko wannan manzo don kasancewa annabi sallallahu alaihi wasallam saƙonsa bai taƙaita da geography wani yanki ɗaya ba ko wata ƙabila ba ya ce wa ma naka min illa kafatan karanto mu ji kenan kaga ashe sakon manzon Allah ya game duniya wannan aya tana cikin sura mai lamba 34 aya mai lamba 28 wama arsalnaka illa kafatan lin bashiran wa nadhira walakin hazuwa karshe bamu aiko ka ba illa ga dukkanin mutane kenan saƙon shi ga mamme ne ba sakon Najeriya bane kawai ba na Larabawa bane ba na Fulani da Kanuri bane ko na kabila kaza na Hausa la la la ne ga mamme shamili arabtum da haka Allah ya ce wa akhari na minhum wasu 'yan baya ai cikinsu suke ko da dai ba su riske su ba Allah shi ne al'azizu gwani a abin nan mabuwayi alhakimu kuma mai hikima zalika fallace man ya sha ai wannan da ka gani falalar Allah ce yana ba wanda yake so Allah ka ba mu falalarka wadda ba ta da iyaka wallahu zulful azim Allah ma abocin falala ne wadda take mai girma na'am

aka ba su littafi amma sai suka yi watsi da karantarwar ba su wa'aztu ba sai Allah ya kamanta su da kamantawa mai muni saboda aikinsu ya munana sai suka cancanci irin wannan kamantawa karanta ayar mana Allah ya ce masalul ladzina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kama salil himar yahmil asfara misalin waɗanda aka ba su a taura yahudawa kenan dan su aka ba su at-taura ya zo da at-taura annabiwa ya jama'a annabiwa annabiwa aka ba shi at-taura Musa wa aka ba shi linjila Isa wa aka ba shi zabura Dawud wa ataina Dawuda zabura wa aka ba Qur'ani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma Qur'ani shine shugaban littattafai gaba daya yanda manzon Allah yake shine shugaban annabawa gaba daya Allah ta'ala ya ce misalin waɗanda hummilu taurata aka ɗora musu aiki da attaura amma sun malam ya hamiluwa suka yi shakulatin ɓangaro suka aiki da attauran shi lam ya hamiluwa kenan ko misalin da tsaya ku ji kama salin himari ai kamar jaki ko da hausa ka ce da mutum kai dai jaki ne yaya yabo ne ko zagi ne zaki da hausa in kuka ce da mutum kai dai kura ne shi ma ya zagi ne kawai bu wani kura ne wajen mai kwaɗayi eh da kifa kwando kan dukiyar jama'a amma kai ce wani zaki ne shi wannan ne zaki ne ko yabo ne ne yabo ne to sai kace ai wani jaki ne ka gama wulakanta shi jaki ne fa zai ga ainihin abin da zai halaka shi mota kawai sai to tunkun tunkun tunkun ba ruwan shi to Allah ya ce waɗanda aka ba su a taura suka aiki da shi to kamar jaki ne jakin da ya hamilu asfara ke ɗauke da volume na littattafai to jaki ke masa kayan sayi bukhari shine asfara ai asfara na nufin mujalladai sifir sifir sifir misalin waɗanda aka ba su taura suka aiki da shi to kama salli himeri ai kamar jaki ne wani irin jaki ya hamilu wanda ke ɗauke da asfara kane ta tafai ka ba shi misbahu zujaja izuwa ibn majah al-matalib al-aliya mukhtasar al-khalil dibi dibi amfanin ne zai to ashe kaga taura, wato yahudawa da aka ba su aka wannan misali game da su wato sun gama da mummunan misali to musulmi ya kiyayi Allah ka tsare mu a ce ga qur'ani an ba mu mu aje shi gefe sai mu waye gari irin wancan misalin kiyar a waye gari kasuwancin mu sai ka nemi qur'ani ka rasa a neman auren mu ka nemi qur'ani ka rasa a siyasar mu ka nemi qur'ani ka rasa har ka ji dan siyasa na faɗa mu a siyasar mu ba kar a kawo mana addini kar a kawo addini masu wannan magana duk musulmin da ya wannan magana ya aje qur'ani gefe kuma in bai mai da hankali ba duk dan siyasan da ya wannan magana to ka ce da shi don Allah ka je kasar da ka fito garin da ka fito misali ka fito daga Kano ko Sokoto ko Zamfara ko wani yanki na Kaduna ka ce to musulmi kun san ina son zama gwamnan ku kun san ni dan wannan garin ne sai ni ba musulmi bane amma ku bani ƙuri'a za su baka za su baka za su baka ku faɗa mana shi sa koma kamfen ka je musu da shiga irin na 'yan gaban kuliya ka gani ai kun 'yan gaban kuliya ayyuhal rona. ka kuskura ka je a ɗauki faskanka da wata hula facing cap ka je kano ka ce za ka yi mana kamfen kana son ka zama gwamna yaya zai yiwu ashe dolen ka karaɗe da musulunci haka kuma inda za ka je kudu duk kirkin mutum in musulmi ne ba za su zaɓe shi ba ashe ka ce addini ba taka rawa kida humanci ne sai ka samu dan siyasa ya ci gangan musulunci sai ce ba mu da addini to wannan zai kai mutum garin da ba ne wannan kuma sai jahilai waɗanda siyasar ce kawai suke yi ba tare da bin Allah ba amma akwai na kirki da yawa cikin su da ba sa irin wannan Allah ya kawo mana irin su waɗanda ma suka kauce din Allah ya sa duk mu gane mu gyara mu gudu tare mu tsira tare wat misalin waɗanda aka ba su at-taura ba su yi aiki da shi ba to kamar misalin jaki ne wanda ke dauke da kayan littattafai bisa masarar qaumin ladina kadzabu bi ayatina bi ayati Allah Allah ce tir daga wannan misali na mutanen da suka kare ta ayoyin mu wallahu la yulqam adh Allah baya shiryar da mutane waɗanda suke azzalimai qul ya ayyuhal ladina hadu قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم إن زعمتم مكرهم dai waɗannan da ke kiran kansu yahudawa da aka ba su attaura suka ki aiki da shi sai Allah ya jefa musu kalubale ul ka gaya musu ya rasulullah ko duk wanda ke kan hanyarka gaya musu ya ayyuhal ladina hadu ya waɗanda suka ce inna huduna ilai ai shine hadu din ya Allah mun dawo zuwa gare ka dan ma'anan yahudu wai wanda ya dawo zuwa ga hanyar Allah sai Allah ce to ka gaya musu ya waɗanda kuka ce kun dawo zuwa ga Allah ya ku yahudawa in za'amtum idan kuna claiming idan kuna riyawa cewa annakum awliya'u lillahi min dunin nas ku waliyan Allah ne ba ruwanku da mutane to fatamannawul mauta in kuntum sadiqin ku yi burin mutuwa mana in ko masu gaskiya ne saboda waliyin Allah ne son Allah ai zai so ya da Allah din ko kuwa to ku yi burin mutuwa mana sai Allah ta'ala ya ce ne wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin ina hai ba za su yi burin mutuwa ba har abada saboda abinda hannayensu suka aikata na sabo wallahu alimun bizzalimin Allah masani ne game da azzalimi barin tambaye ku a wace sura ne kuma a wace aya ne aka sami magana wadda ta kama da wannan amma a cin ya ce walan ya tamannauhu nan ya ce wala ya tamannaunahu ina ne ya ce walan ya tamannauhu kuma saƙon ɗaya ne ƙalubalen ɗaya ne amma bambanci wajen wadin ɗin nan sai ce wala ya tamannahu amma can sai ce walan ya tamannahu a ina ne ina ayar take ba zai karanto mana أهن تؤرى مكارنتم من أي تبارك الله فيكم قل كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم to kaga challenge din da kalubalen iri ɗaya ne a can cikin bakara a yana magana kan yahudawa ne ul in kanat lakum ad-darul akhiratu inda allahi khalisatan min dunin nas fatamannu al-mauta in kuntum sadiqin ya ku yahudawa idan kuna da awar lahira ta ku ce kawai banda sauran mutane to ku yi mutuwa mana tunda aljanna na jiran ku ku mutu mana amma sai ce mai malam ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله والله عليم بالظالمين kun gane bambancin can sai ce walan ya yatamannauhu nan sai ce wala ya yatamannau nahu ne bambancin walan yatamannau san ba za su yi burin mutuwa ba wannan matsala ce na hauya nan kuma wala ya tamannau nahu ya da nu'ara saboda lamun nafi ce ba ta kyar nu'ara ai amma can wallan harfin nafi ne sibir mudari da aka shafe nu'ara din alfa'alul khamsa ba za su yi burin mutuwa ba fa saboda abinda hannayensu suka tsirfanta suka tsururta kuma Allah masani ne game da azzalimi qul innal mauta وإن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم إلى عالم الغيب فينبئكم بما كنتم تعملون قل إن الموت الذي تفرون منه ita dai mutuwar da kuke guje mata ya ko yahudu da mai hali irin nasu wannan mutuwar da ba kwa so ta zo muku to fa innahu mulaqikum tabba za ta da ku wane mutum duk a ƙara tsoron mutuwa duk a ƙari ƙarshe ya za a yi ne za a mutu mutuwa kenan ta taho ta ɗauki sarki mai hawa da dubun dawaki ga dubun matsara a ɗaki inda ma ta fi ƙara auki ba ta bar fanko mara kwabo ba me kenan mutuwa kullum na umarta wannan baiti na aliyu na mangi ta taho ta ɗauki sarki me kenan me kenan sarakuna nawa Allah ya ɗauki ransu sun tafi Allah ya ji kansu Allah ya ji kan sarkinmu ado bayaro alal misali shekara 51 akan gado amma ya koma ga Allah Allah ya ji kansu da rahama lami dan adamawa shekara nawa ina jin hamsin da hudu ko da uku ya fi sarki a jimawa yau fa sai labari ina shugaban kasa a bacha misali mun ka kuma bangaren masu mulki kau babu babu iyaka yau ina sarkin musulmi bello ko abdulkarimi musa ko abdulsalami sun wuce wannan mukami ba a san ɗaya wanda ya rage ba ji aliyu na mange cikin waƙarsa umarun dallaji koro ya mace a kuma shi sallau ba su talhati yau a zazzau su aminu ina aliyu babba ya ce sun wuce sai an basansu kyan adansu da kyan shigansu ba ka ƙara ganin ɗayansu in ba zuriyar da sun bari ba karya ne ku gaske ne wannan magana dubi dai fir'auna wai shi ne ɗagawa ba kamar shi har cikin ruwa can ta bi shi bai haye ba ta makure shi ne ta makure shi mutuwa to wa zai rage kuma to da duk a ƙara kwalkwalewa din a ƙara share geman ba a sa tsoba duk a ƙare a ƙara kwalliyar a ƙara duka za ka za sai an mutu kullu nafsin da waɗanda suke barin gida a wannan wata na ramadan ka ga mutum ya hau jirgi ya tafi wane ne ya tafi scotland ya fi sanyi ashe ba azumi yake ba akwai su sai lokacin sallah sai a dawo yana muzurai to Allah ya karɓa mana ai Allah ya gani da wanda ya shiga daki ya kulle ya sha ruwa ka sha ruwan ka kare manzani suna nan wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun suraka Allah ta'ala na cewa qul innal mauta allazi tafirruna min ga musu mutuwar da kuke gudu daga gareta wallahi za ta hadu da ku zai ga ƙara gudun mutuwa sai ganta a gabanka kar ma ka ji tsoronta ka ji tsoron wanda ya yi ta kawai tunda ita ma za ta mutu an ce mutuwa tana da halaye aƙalla guda biyar farko dai ba ta jira mutuwa ke kuma ba ta discrimination ai wani na wani wani ba na uku ita 'yar lokaci the time bound 'yar lokaci ke kawai waɗanda suke kabari yanzu ba wai don sun yi sauri ba ne hmm. kai da kake yanzu ba kama kara ba lokaci ne kawai Allah ka samu gama lafiya na hudu daga cikin hali na mutuwa ita ke maraitar da yaro idan uban shi ya riga shi in ba haka ba wa san gawan wari sai Allah gawan fari ita ke mayar da mutum ya fara tunanin neman wata matar ko ita ma ta neman namiji zuwa aure ta mutuwa ke na biyar mutuwa ita ke maka transfer an kaji transfer wasan yara ne an ɗauki ka daga nan zuwa can ita za ta ɗauke ka daga duk abin da kake da shi na ado ta kai ka ɗakin turbaya ɗakin kaɗaici ɗakin kewa ɗakin tsutsa ɗakin takwarkushewa wadana ta ƙare inda mutum zai mutu a nuna masa shi a ce shi ne bayan wata guda kila da karuga da gudu la ilaha illallah ka gaya musu mutuwar da kuke kokari ku guje mata mai haduwa da kuce in ji Allah an gane ko kamar da muka ji sannan kuma a mai da ku zuwa ga alimin ghaibi wa shahada ubangiji masanin wato ɓoye da abin da ke fili fayunabbikum ya ba ku labari bima kuntum ta'malun da abin da kuke aikatawa bayan an mutu lallai za a je a samu sakamako mutuwa ana kiranta ranar mutuwa ana kiranta ne al-yawmul maw'ud saboda duk mutuna da kwanaki guda biyar ne five days rana ta farko yawmun maf'ud na biyu mashhud na uku maurud na hudu mau'ud ranar mutuwa ke na biyar mamdud extended day extended sannan ba shi da iyaka barin duniya ita ce ranar alkawari suraka Allah ta'ala na cewa zai ba ku labari kan abin da kuke aikatawa sura minti nawa ci gaba

إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون نعم فتكر انتهى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما نعم to waɗannan ayoyi da su ne guda ukun nan wannan tsura ta kammala amma fassara su sai mun haɗu a tafsiri na gaba yadda wannan tsura ta kammala ayoyi guda goma sha ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala ya kammala mana rayuwa cikin alkhairi insha Allah lokaci na gaba Allah kai mu tafsiri na gaba za mu fassara ayoyin mu ji mai ainihin surar take faɗa dangane da wannan kuma ɓangare wanda jike cika maki ne na abin da ta kunsa abin da muka samu muka fassara daidai dace ne daga ubangiji Allah ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ya shafa kuskure daga zukatan bayinsa ya tabbatar da daidan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin